tambayan farko yana cewa idan mutum yana cikin aiki sai riya take nema ta shigo amma yake ta kokarin kore wannan riya din to me matsayin aikinsa wannan aikinsa yana nan bai lalace ba matukar bata riga ta kan kama ba ita riya din ko malamai dama sun ce ko kana cikin aikin ta zo amma tana zuwa sai ka kautar da ita to wannan aikin ka ya tsira shi yasa kullum magabata din suke ta kokarin jaddada niyoyinsu cikin maganganunsu da ayyukansu kuma suke yawaita ibada babban abin da zai lamunce maka ka nisanci riya farko dai ka rinka yawaita addu'a kana isti'aza Allah ya kare ka daga wannan din farko kenan na biyu lizintar zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan karanta littattafan magabata waɗanda suka magance wannan matsalar wanda ke sa mutum ya samu gyaran zuciya kullum yana wa zuciyarsa sabis don ayyukansa su rinka yin kyau akwai littattafai masu kyau da magabata suka rubuta littattafan zikirai dai waɗanda suke da mukaddima mai kyau kamar littafin alwabil sayyib na ibn al-qayyim sama kawai wata duniya ce wajen gyara zukata da yadda ya magana akan zukata kala uku ne ga matacciyar zuciya ga rayayya ga marasa lafiya to ita zuciya mara lafiya ya za a yi a gyara ta wani hanyoyi ake bi ta samu lafiya wato ya maganganu masu kyau a cikin littafin alwabil sayyib kafin ya dira kan kawo zikiran da annabi ke a lokuta daban-daban wanda wannan su suke rayar da zukatan bawa wato galibi daga cikin yanwa da dama da suka nisanci da irin na bid'a sai zanto kuma sun nisanci har zikirin sunna din kuma ba kasafai suke ba sai yan kaɗan wanda zai lizinci a safiya yanzu na waye gari zikirai kala nawa ne suka tabbata cikin bukhari da muslim da sauran littattafan sunna daga annabi cewa annabi na yi da safe in ya zo yamma haka in ya zo kwanciyar barci haka in ya zo tashi haka wannan su suke gyara mutum ya kasance ya ne nisanta shaidan ba zai iya cin nasara a kanka ba dan su shaidan iri biyu ne shaidan na mutane da shaidan na aljan shi shaidanin mutane idan ya zo maka da shaidan ta akai ka kyautata masa fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim shi yana adawa da kai kai kana mayar da shi kamar shi shi ne kafi kowa kauna a duniya shikenan sai ka zama surikin sa in yana da kunya amma Allah ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa zai iya wannan ba sai masu hakuri in ba haka ba mutum na gaba da kai kace kace ka yi laluma da shi mutum ba ruwan shi da kai kace kana da ruwa da tsaki da shi wannan sai ka yaƙi da zuciyarka shaitanin mutum shi ta haka ake biyo masa amma shaitanin aljanto shi wannan babu yanda za a yi baka ganin shi ma balantana ka bashi wani tukuici na kyakkyawar mu'amala shi dole ka fake wajen Allah kawai wa in ma ka mina shaytanin nazgun fasta'iz billah wannan an tabbatar da wannan a wurare guda uku cikin Qur'ani an gane ko wurin farko cikin suratul a'raf shaitanin mutum a can gurin sai aka ce kuzul afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin wannan dangane da mu'amala da shayatin al-insu kenan shayatin al-jinni fa sai aka kawo wa yan bayan zagan naka min shaytan da zagon fasta iz billah innahu sami'un alim a cikin biyu kuma wurin shine cikin suratul mu'min cikin suratul mu'minin da Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wannan dangane da mu'amalar shayatin al-insu kenan in yayi ma mummuna kame gurbin da kyakkyawa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun na gaba shayatin aljin sai aka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun dole sai ka fake wurin ubangiji na uku ne muka fara kawowa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yalqaha illa alladhina sabaru wa ma yalqaha illa dhu hazin azim wannan shayatin aljin kenan shayatin kuma wa yamma yanzaganaka min ash-shaytan nazgun fasta huwa samiul alim a cikin suratul araf innahu sami'un alim a cikin nan suratul fusilat innahu huwa sami'ul alim to dan haka da yawa daga cikin magabata bana manta Sufyan ne yake cewa farko da muka fara neman ilimi muna cikin tashin neman ilimi balagar neman ilimi yace ba dan Allah muke nema ba kawai dan mai takara da abokai dan mai yar kure amma da karshe sai Allah ya arzuta mu da ikhlasi ikhlasi yazo shine imamu zahabi ke cewa ka gaban ya na gani da suke wa kansu adalci inda suka yi tangarda su faɗa dama ɗabi'ar magabata kenan da mai bin halin su in yayi laifi ya faɗa inda kuma daidai take ya faɗa yace yanzu da zaka nemi ɗan tatsitsi wajen neman ilimi kace dan wa kake neman ilimi ce ai dan Allah nake yi kace amma ga suna da yace farko dan takara muke neman ilimi da wuya kuma ilimi ka fara neman shi wannan takarar ba ta shiga ba takara da sa'anninka takara da waɗanda kake ganin ka kamo su nuna da wuya mutum yana neman ilimi wannan bai shiga ba illa man rahimar rabbuka sai dai kullum kana faɗa da zuciyarka dai kana roƙon Allah ya kare ka amma ka ce ga kai tunda ka fara neman ilimi da ikhlasi kake har karshe in ma ka faɗi wannan kayo da kanka gane ma ka faɗi gaskiya kawai cewa lalle akwai riya a ciki amma ana roƙon Allah ya magance ta amma ba za ka iya ba wannan yake cewa shin mutum zai iya tsara wata addu'a domin ya roƙi Allah da ita kuma zai iya koyawa wani ya roƙi Allah da ita idan ka tsara wata addu'a ka roƙi Allah kuma ya zanto din a cikin wannan roƙon babu saɓo a ciki ya halatta to amma abu mafi dacewa shi ne ka koyi samfurin ibada din addu'a din daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin cikin duk abin da annabi ya roƙa abinda duk kake so ka roƙa na alkhairi annabi ya kawo lafazan da ka yi amfani da su abinda duk kake jin tsoron ka kauce masa na sharri annabi ya kawo lafazan kuma sai annabi ya kawo kalma duka bata fi layi ɗaya ba wanda kowa zai iya mace da namiji tsoho da yaro amma kaga ta kunshi alherin duniya da lahira gaba daya gaba daya wanda in kai ne za ka yi saboda rashin hikima irin taka saboda rashin basira irin tawa sai mu cika littafi har yanzu mun manta da wani abu mu roƙa ba amma annabi cikin kalmomi kaɗan sai ga tattara ababe masu yawa kamar inda yake lokan eh, wato attuka wal afafa wal gina inni as'aluka tuka wal afafa wal gina attuka kaga tsayawa akan tafarki madaidaici in bi umarni in bar kuma abin da aka hana ni al afaf in zanto kamamme kamamme daga abin da ke jikin hannun mutane dan wannan zai jawo mun kaskanci kamamme daga aukawa cikin haramun aukawa cikin zina aukawa cikin sata aukawa cikin sama da faɗi dukkan wani nau'i na kamewa wannan ya shiga ciki alghina ya Allah ina neman wadata wadata ko iri biyu wadata ta dukiya wadata ta zuci kowace aka baka kana da ta kuma in ba hada ma duka ba kana cikin talauci in mutum na da wadatan zuci baya da wadata ta yau da gobe dole rayuwa da za ta yi masa wahala duk da Allah ba shi zuciyar da zai zure amma dai rayuwa za ta dan wahalar da shi in mutum na da wadatar dukiya baya da wadatar zuci to wannan gara ma talaka da shi ba zai ci mai kyau ba ba zai iya mai kyau ba kullun tari ba iya ciyar da iyalansa ba iya ciyar da kansa ba iya musu sura ta alfarma ba iya wa kansa abin hawa ko gida da zai yi ji daɗi duk ba zai iya ba ko ba zai iya ba wani ba shi ya mallaki miliyoyi kai da kake samun naira dubu hudu ko dubu biyar a ƙarƙashin su haushi yake ji idan wani abokinsa ya zo ya maka kyauta a matsayinka na sa haushi yake ji ya mallaki miliyan hamsin miliyan satin kila har miliyan ɗari in ya ga wata harka za ta zo kana yi masa aiki kuma ka je ka samu wata harka a baya da za ka samu dubu ɗari haushi yake ji ƙarshen ta ma sallame ka ya na ganka auri kaza to wannan wato talaka kenan wannan na karshe mai irin wannan dukiyar ya da hutun zuciya kullun harinsa baya kallon adadin mutane nawa fi a suwa suka fi shi dan ya kamo su wani ya fi shi yawan gidaje sai ya kamo shi wani ya fi shi falote sai ya kamo shi duk falotan gari sun kare gaba daya an zo har kududdifi ake bi a kududdifi za a auna masa tsawon abin nan ya zo ya take a wurin ko da gefen sa dama da haunu ba a cike ba duk rumfuna sai an sai yan kasuwa kanana masu jarin dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku su shiga cikin halin kakanikan yi duk wanda yake sayan wannan ba fa dallarurar sa bace ba ba kuma dallaruran ƴaƴansa ba dan yana da abin da irin rumfunan da in gidajen ne adadin ƴaƴansa adadin kowa zai samu gida uku da rumfa biyar ko shida kuma a samu ɗoriya a kai amma har yanzu yana kyakin taka ta kai kadai ya zai ya kama shugaban local government a hannu dan a kwace taka a baki yanzu akwai irin waɗannan da yawa ya za a yi dukkan wani filin wasanni a matse su a mayar da su rumfuna ya za a yi kowane duki ya zama rumfa bayan an baku rumfuna ba an keta kasuwa an gama kawai in kai wasa sai wani ya je sai daidai kofar kantinka kuma kuma idan aka zo za a yi kantin tun da haya zai bayar ba shi zai sa kayansa a ciki ba sai a rinka yankanti dan tsufuku ko teburi ma bai isa ba sosai ballanta na kujerar da za a zauna saboda wurin da ya kamata a yi kantuna biyar sai a yi kantuna goma sha duk a marmatse kuma ce sai ka biya dubu ashirin a shekara wallahi sai mun kai zuciyar mu nesa in ba haka ba duniya za ta kai mu ta baro to wai idan kana tara dukiya kuma baka tara kwanakin da za ka kashe ba yanzu akwai rashin basira da ya wuce wannan ka tara dukiyar mai yawa tana bukatar a yi shekara goma a yi shekara ashirin ana ci ko komai bai shigo ba dai ta isa wannan shekaru ashirin ana ci ko ba ka da tabbas ɗin kwana ashirin to sai ka yaya ka tara dukiya baka tara da kwanakin kashe ta ba a makon da tattaru kai wa kanka gata aikin alheri tun da kaji annabi ya faɗa kuma ka san cewa ma tuko anil hawa yace al muktiruna humul mukilluna wanda aka ba da yawa anan a can sune talakawa sai yayi to gaciya yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza yace sai wanda ya diba ya bayar nan ya diba ya bayar nan gaba da baya gabas da kudu da arewa to sune humul mukusiruna a can kuma sune al mukusiruna a can amma duk wanda yake a ta kalilan wa aka to wannan sune humul muqillu ne yawmal qiyamah masu kudin nan sune talakawan can haka annabi faɗa cikin hadisi ingantacce sai ya to gaskiya yake sai wanda ya yawaita kyauta yawaita sadaka yawaita ya ce man zama qaraba au miskinan zama taraba to sai ko mutum ya yaki da zuciyarsa kafin wannan to dan haka dai abinda zaka roka kullun ka iya ganin abu ka ce ya Allah ba na abu kaza kuma yanzu to ba zai zama maka alkhairi ba sai amma in ka bi samfurin addu'ar annabi sai ga akwai hikima a ciki inni as'aluka al gina. ko as'aluka tuqa wal afafa wal gina. sai kaga ta gami komai da komai a ciki inni as'aluka al-khaira kullahu ma alimtu minhu ma la a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ma alimtu minhu ma la a'lam annabi ce na roƙonka alheri gaba daya abinda na sani da wanda ban sani ba ina roƙo ka tsare ni sharri gaba ɗaya wanda na sani da wanda ban sani ba dan Allah akwai dangin alkhairi da sharri wanda bai shiga cikin wannan addu'ar ba to wani lafazi zaka yi da wannan in kai aka kyale sai ka talasafawa alkhairu kulluhu dukkan dangin alheri ya shiga ciki har kuɗin ma duk sun shiga ciki din tunda su ma kuɗi sunan su alkhairu innal insana kuli halu'a idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu alkhairu anan almalu inna batasha rabbika lashadid ba abin nan kai abin nan can da yake cewa wa innahu ala zal innahu li hubbil khair wa innahu li hubbil khairi lashadid al khairu anan shi ma alman dan haka as'aluka al khaira kullahu komai ya shiga ciki wa uzbika min al sharri kullihi komai ya shiga cikin sharri sai ce ma alimtu minhu wa ma la a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba kaga an gama da komai kenan wai wannan yace idan mutum ya sa kasar mai zafi amma dan dumin mutane su gane ba dan ya ba su haushi ba shi ma yayi laifi innamal a'malu da bin niyyat tsakaninka da ubangiji in ka idan su gane fa lillahi alhamdu in ka idan ka ba su haushi kuma to kuma dai shine mu dai mun riga mun faɗa yanzu ni zanin kai ne zaka tuntuɓi zuciyarka dan me kai sannan kasar mai zafi ba a ko ina yake dacewa ba waɗansu kila za su fi buƙatar kasar wanda yake ba mai zafi da yawa ba duk da cewa akwai wanda suna bukatan mai zafin mutane kala biyu ne ce wannan yake cewa mutum ne ya tashi yin du'a'i na ibada kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yin zikiri don a biya masa wata bukata ya halatta wato du'a'u ibada yana da alaka mai karfi da du'a'u mas'ala idan ka zo za ka roki wata bukata yana daga cikin ladabin addu'a ka fara gabatar da du'a wa ibada kafin ka gabatar da mas'ala din da kake so kafin ka roki Allah ka fara kirara shi ka fara masa yabo shi yasa malamai suka ce daga cikin ladubban addu'a dama akwai su kamar haka wasu daga cikin ladubba na, addu'a farko idan mutum zai addu'a yake ya zaɓi lokaci wanda yake dama akwai sa ran sa addu'a ciki to wannan kuma lokuta suna da yawa idan ka azumin nafila lokacin buɗe baki lokacin na saran ansa addu'a ko azumin nafila ko farilla ko ramuwa ko ada'i in dai ka zo buɗe baki lokacin ansa addu'a ne bayan an kammala kiran sallah na farilla a masallaci kafin ikama wannan ma lokaci ne na ansa addu'a annabi ya ce addu'ar da aka yi ta wannan lokaci ba a jefar da ita saboda ke keɓantar lokaci ha kuma da asubahi kamar tun daga karfe hudu har zuwa lokacin da rana za ta fito wannan lokaci ne mai albarka da ake sa ran ansa addu'a a saboda haka haka dacewa da daren lalisa kadari shi ma wannan lokaci ne na ansa addu'a da dai lokuta mutum ya keɓanci lokaci ko ya dace da hali yanayi yanayi daga cikin yanayin da ake ansa addu'a kamar mutum na cikin matafi halin tafiya halin na ansa addu'a tafiyan nan kayi ta ne a jirgi daga nan zuwa Legas. a mota ka tafi a ƙasa ka tafi kan jaki alfadari ka tafi halin ka dai na matafiyi kana da dama idan ka addu'a Allah ya karba maka na biyu idan mutum ya zo addu'a zai daga hannu saboda ana bukatar daga hannu a wajen addu'a tawatiratul ahadisu fi zalika hadisai mutawatirai suka zama wajen daga hannu wajen addu'a na uku wajen abin da zaka bude da shi ya zanto yabo ne ga Allah ko da alhamdulillahi rabbil alamin kadai kace ballantana kuma ka ƙara da waɗansu kalmomi da haka annabi yake koyar da mutane ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-azizul mannan sai ka roki addu'a bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta ai yabo ya kare al-aziz al-mannan sai ce ba ni kaza ha kuma ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya kayyum, duk wannan yabo da zaka malala ma Allah ta'ala idan ka yi yabo na biyu na abu na gaba salati ga annabi kana ga mai ban Allah sai ka kawo salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam saboda ibada ce mai girma yin salati ga annabi in ka gama wannan sai ka roƙan wa kanka duk abin da kake so na alkhairi ka nemi tsari daga dukkan dukkan dangi na sharri ka gama wannan sai ka roƙa ma iyayenka suna da rai ko sun mutu ne dai ka roƙa musu ka gama wannan sai ka roƙon wa dukkan mummune maza da mata su shiga ka'idar addu'a annabawa kenan da haka annabi nuhu yace rabbi ghfirli wal walidayya wal liman dakhala baytiya mu'minan wal mu'minin wal mu'minat wala tajid zalimin illa tabara in ka gama addu'ar ba ka shafa a fanta kawai sai ka sauke hannun nan ka gama addu'a to da haka dai ka iya yin du'a wa ibada ka hada shi da du'a wa mas'ala nan take ina ganin eh yawa eh eh eh kware da gaske eh kiran wani Allah ne yana cewa shi ne zai zauna sai ce ya rasulullah ko zai tashi ce ya nabi Allah yana cikin kiran wani Allah ka kira wani Allah bai dace ba bai dace ba akwai izamu a hankali ake tafiya ne karatun zai zo babi babi za a zo wani wurin ka ji kamar da mu ake kawai mu kadai yan nan garin banda mu ba ma kowa kamar annabi da mu kaɗai yake ba ma karatu yana tafiya a hankali a hankali kuma amfanin karatu shine kullun ka ji wani abin da ya shafe ka sai ka kokari ka gyara karka ce an mun habaici ko an faɗa mun ba daidai ba wallahi mai yawa mai karatun ma bai san ka ba bai san ka zo ba shi ma ya bi ta kansa in dai mutum zai karatu wallahi sai ya bi ta kansa sai ya bi ta kan karan kansa ba qur'ani da karanta ba ko hadisi an annabi yana magana duk duniya bai ce wa banda mai karantawar to dan saboda haka ka'idar shine in ka ji laifinka sai kai kokarin tuba Allah ya yafe maka duk abin da kai na baya ka dauka kai shi bisa ga rashin sani Allah ya yafe maka shikenan ka riga ka huta amma ka tsaya ka kafe a ai mu iyaye da kakanni hake ake cewa dan me za zo a ce mana kaza yau shikenan ka ba da wannan ansar gobe a kiyama kenan ya hakuri akan mukallahu kai ma ya hakuri sai darasi na gaba insha Allah assalamu alaikum